A cikin filin makarantar firamare ta tsakiyar birnin Agadas Abdullah Muhammad na wasa tare da abokansa. A yau da safe mamarsa ta ba shi fulamfi amma kuma baya fama da tamuwa. Mamata tana saya min fulamfi kowace rana. Dan uwana ma yana cin fulamfi akwai daɗi. A yau yara na cin fulamfi amma kuma wasu uwayen sun sani kuma sun gane wannan abinci an yi shi ne kawai domin yara masu fama da tamowa. Ina son fulamfi amma iyayena sun hana ni cinsa. don haka ne ba na cin fulamfi ko bayan su. Kamar yadda masaniyar abinci mai Maimuna Halidu take bayani cin digadigan fulamfi da yara suke waɗanda ba su fama da tamuwa zai iya kasancewa wata matsala ga lafiyarsu. Muna lura da cewa yara masu koshin lafiya suna amfani da wannan abincin mai gina jiki da ake cewa fulamfi fiye da yaran da suka kamu da tamuwa. Wannan kuma yana da illa kamar gurɓacewar ciki gudanawa da ke iya sanya cutar tamowa idan yaron bai samu kulawa ta musamman ba da jami'an kiwon lafiya yaron zai fuskanci rashin ruwa cikin jikin shi da ke iya sa shi ya rasa ran shi abin a sha'uwaye da dama ba a wayar da kansu ba kan illolin da ke tattare da wannan nau'in abinci da zai iya janyo matsaloli ga diyansu na na hadiza bukari ina daga cikin cikinsu ina ba yaro na not ga uni yana shan leda uku zuwa hudu da safe da rana da marece da darma kafin yayi barci ina ina ma ɗaukan su a wurin mai shahon na unguwanmu in ba yaro na ko bani da kuɗi in wata ya mutu in biya shi ban san ba illolin da ke da kwai a ciki ba. Je suis pas au courant de ça et personne ne me l'a Masana abinci sun yi kira ga hukumomin gundumomi da kuma sarakunan gargajiya da su ɗauki matakai domin hana sai da ta bayan da ni a kasuwa.